بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya ta lahadi safiya kuma ta ashirin da shida ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta da talatin bakwai, kuma daidai da shida ga watan maris watan uku a shekara ta shida miladiya da izinin allah madaukin sarki a darasinmu na ɗaya na wannan littafi mai albarka littafin mawata malik za mu tashi ne a babi na ashirin da bakwai a cikin kitabu tahara kamar yadda muka ambata a darasin da ya gabata kitabu tahara kitabi ne da yake da faɗi sosai da sosai saboda haka kake ganin tun daga babi na ɗaya na biyu na uku na hudu har muka zo babi na ashirin da shida a darasin da ya gabata wanda yake a yanzu za mu tashi a babi na ashirin da bakwai imam malik ibn anas imam darul hijira yana bayani dalla dalla filla filla kan abin da ya shafi tsarki kama daga alhadasul asghar karamin hadasi da kuma babban hadasi karamin hadasi da babban hadasi akan babban hadasi mun yi magana kan abin da ya shafi janaba sannan kuma akan muka zo muka yi magana kan taimama da take tsayawa matsayin alwala in ba a samu ruwan da zai alwala ba ko kuma aka samu ruwan kamar da wasu dalilai suka hana yin alwala da ruwan har kuma muka zo magana kan abin da ya shafi jinin al'ada musamman a sama da ya gabata to da izinin allah maɗaukin sarki a yanzu za mu tashi a hadisi na ɗari ciccip a wannan babi kenan ko kuma hadisi na ɗari da talatin a littafin baki ɗaya ma'ana a kitabun tahara da muke karatu wannan shine hadisi na ɗari amma kuma abin da ya shafi tun daga farkon karatun mu na motsa shine na ɗari da talatin a nawa bugun haka yake na kufa eh na ka ɗari da talatin a lissafin motsa kenan a lissafin hadisin cikin wannan babin fa nawa lissafi biyu ne hadisin ke da shi nawa lissafin guda biyu ne akwai lissafin kitab akwai kuma lissafin farko mhm, na kowa ba shi da wannan? tasa'in da bakwai kun? قال رحمه الله باب طهور الحائض باب طهور الحائض قال حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه صفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجل لا تعجلن حتى ترين حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة قال رحمه الله عبيد الله بن yake cewa babu tuhurul ha'id babin da yake mana magana kan abin da ya shafi jini ɗaukewar jini na mai al'ada tuhur shine ɗaukewar al'ada tuhurul ha'id tsarki na mai al'ada menene alamar da mace mai al'ada za ta gani ta fahimci cewar yanzu ta samu tsarki idan aka ce ta samu tsarki ana nufin al'adar ta ɗauke abin da ya rage mata sai ce wanka ta ci gaba da ibada kuna jina da kyau wannan shine babin da imam malik ibn anas ya kulla domin ya yi bayani kan alamomi da suke nuna ɗaukewar jinin al'ada shi sai ce babu tuhuril ha'id babin da zai magana kan abin da ya shafi tsarkin mai al'ada idan aka ce tsarki shine abubuwan da za ta gani ta tabbatar da cewar al'adarta ta ɗauke قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك